Are you like why why ya ka gani ina ta breaking ko ina gani me ai tun daga can na kwaso slicing eh from slicing kana ta murda next slicing hand slicing and chest slicing eh, haka ne to yaya wannan ririn zai yi wurin fakin nan okay ta me mana za ta yi a za ta yi ai akwai socket dan na mana akwai socket ka gane dan na mana kai wannan ba yago wani <laughs> no yaks yaks ne ya yi yakubu ai wani bashin ne sunan mutan da ne wannan ban gane ku ne kuka canza halitta kuka fita daga cikin hayyacin ku kaman ba mutane ba yanzu ba zai gan ku ce ƴaƴan iyayen ku ne waɗanda jama'a suka san su dan Allah dan girman Allah ku ji tsoron Allah wannan rayuwar ba mai yiwuwa ba ce aga yanzu ba wani gemu mai guda biyu gemu mai gibi ba gemu mai gibi exactly gemu mai ushiriya kenan inda kana ma gemu mai ushiriya shi da tura ta kira wasu serializer to da Allah duniya ta mura la duka duniya ta buga faruwa jima ku taimaki kan ku tun da wuri ku tuba ku canza eh, sana'a yi man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane ranar alkiyama a tutar su ta yi wannan siffa yahudawa ce da nasara a n'o kafa da gaskiya fa yawo exactly kafa da gaskiya nawa kaga mu an karba a ah, sha Allah eh na gode eh, kuwa kun kyauta Allah ya muku albarka amin amin eh Allah ya muku albarka amin amin to yaya zan mai da ridwan na zai ya ka tafi ni za zan kuma sa doga to kafin doga kai ne ah. kai da kodin da bai karshe